أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu da muke magana safiyar ranar lahadi ce wadda ta daidai da 21 ga watan rabi'in al'awwal hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara 1431 daidai da bakwai ga watan march shekara ta 2010 wannan shine kasar na biyu daga cikin ainihin wato kasusuwan muƙaddimar karatun littafin alfatuwal hamawiyyatul kubra ta shehul islam ahmad ibn abdulhalim ibn ya talhara ne wadda ajiya muka fara ainihin wato bayani a kanta ina fatan wanda duke sauraron wannan kasar da kuma kallon shi ya yi kokari ya koma ya samu ainihin kasar din farko domin zai taimaka mashi wajen samar da kyakkyawar fahimtar matsalolin da za mu tattauna ainihin a yau wadda daga cikin abubuwan da muka tattauna a jiya shine bayani takaitacce dangane da tarihin shi malamin da ya rubuta wannan littafi shine al'imamu shekul islam ahmad ibn abdulhalim ibn taimiya allah maɗaukakin sarki ya gafarta mishi sannan sai kuma bayanai da muka ɗauko dangane da shi wannan littafi na daga cikin ainihin dalilai masu tsawo waɗanda suka shafi littafin abin da yake magana shine yana sharhi ne dangane da tauhidi kuma bangaren da ya fi bada karfi dangane da tauhidi su ne ayoyi da hadisan da suka zo dangane da siffa Allah maɗaukakin sarki musamman kuma siffofin da suka shafi ainihin asifatul khabariya wato siffofin da ke bada labarin cewa Allah a sama yake Allah zai zo a ranar alkiyama Allah yana da kafa Allah yana da hannu Allah yana da ido da makamantan waɗannan irin siffofi waɗanda mun yi gamsashen bayani akan irin rigingimin da rashin fahimta ta haifar a cikin ainihin addinin musulunci sannan muka ji asalin sababin rubuta wannan littafi da dama fatawa ce aka aiko mishi daga garin hama wadda ainihin wannan ya ja aka sanya wa littafin ainihin alfatwal hamawiyya alkubra sannan muka ji bayanin ƙayyade littafin da cewa alkubra ɗin. ba wani abu ne gaskiyar lamari sai don girmamawa wato siffa ce ta girmamawa ga littafin Allah madaukakin sarki ya taimake mu a jiya na ɗauko mana wasu bayanai masu matuƙar muhimmanci daga ainihin wato shi malamin da ke ta haƙiƙin wannan littafi wato a doktor hamad ibn abdul muhsin wanda yake profesa ne na harka aƙida da kuma da'awa a cikin jami'ar al'imam muhammad su'ud al-islamiyya allah ya saka mishi da alkhairi waɗannan bayanai da na ɗauko mana yana mana bayani ne akan mujmalu mabahisul kitab wato a dunkule in aka dubi littafin ire-iren matsalolin da ya ba da muhimmanci wajen tattauna su akwai matsala ta farko ita ce dangane da ta'asisi ko kuma ta'asili akan kafa ka'idar cewa asalin addini dai shine abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya zo da shi daga ainihin wurin Allah wanda yake kuma annabi sallallahu alaihi wa sallama ya yi sharhi kamar yadda wannan na daga cikin aiki da ke cikin haƙoƙin manzo ya tashi ya yi sharhin abin da Allah maɗaukakin sarki ya aiko shi da shi kamar yadda Allah yake cewa wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim wa la'allahum yatafakkarun an saukar ko mun saukar maka da littafi ga ainihin mutane don kai musu bayanin abin da aka saukar musu abin da aka saukar musu dinnan shine alqur'ani da sunna manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama da bayani cikin fasaha da aiki a aikace da ainihin tambihi da fatawa da amsa da tambaya ya ainihin ya sharhin wannan addini cikakken bayani yadda aka waye gari sahabban shi sun fi kowa fahimtar wannan ainihin addini bayan shi sun fi kowa gano ma'ana ainihin addini to waɗannan matsalolin jama'a da muka fara tattauna su a jiya ɗinnan saboda ganin muhimmancin su lokaci ya ƙure mana a jiya zan ɗauko su ɗungurungun ina karanta su ɗaya bayan ɗaya ne domin muhimmancin waɗannan matsalolin da yadda malam yake tattauna mana su yana son ya ba mu ainihin wato jimillar saƙon da littafin yake ɗauke da shi ne abin da ake kira somin taɓi wanda in ka ainihin karanta ka saurara zai taimake ka akan samar da kyakkyawar fahimta ga littafin tun kafin ainihin a fara karatun littafin malam tuwaijiri yake cewa laqad ibtada al muallif kitabahu bi dhikri anna rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qad ahkama bab al iman billahi ibn taymiya ya fara wannan littafi nashi da cewa lallai manzon tsira muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa ya yayi cikakken bayani dangane da ainihin sharhin abin da ya shafi yadda da Allah imani da Allah manzon Allah bai sassauci dangane da wannan ba ya tsaya yi bayani Wa وأوضح ما minal لله husna الأسماء الحسنى والصفات Sannan manza Allah ya fito قرر يا bayanin irin sunaye kyawawa na الله مدعوكتين sarki. waɗanda suka dace da Allah maɗaukakin sarki da siffofi maɗaukaka na Allah waɗanda suka bace da shi wa ma yajuzu alaihi wa ma yamtani'u fi haqqihi da kuma abubuwan da daidai ne a danganta su ga Allah da kuma abubuwan da kuskure ne game da haƙƙin Allah a danganta su zuwa gare shi وبين أن هذا هو أصل الدين وأساسه المتين kuma malam ibnu taymiya ya bayyana cewa wannan shine asalin addinin musulunci kuma shine tushen da addinin musulunci ya tsayu akan shi tushen nan kakkarfa akan cewa imani abu ne wanda yake mai saukin a fahimce shi saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi bayani akai wa azamu shay'in iktasabatu alqulub sannan wannan irin fahimta dangane da samar da cewa ga abubuwan da suka dace a danganta ga Allah ga abubuwan da basu dace a ainihin danganta su ga Allah ba suna daga cikin mafi girman abubuwan da ya kamata zuciyar dan adam ta ainihin samu ta fahimce su wa hassanat nufus kuma rayuka ainihin su samu dacewa da abin da ake neman su dace din ثم أشار إلى استحالة تقصير الصحابة وأهل القرون الفاضلة فيما يتعلق بباب العقائد بحال من الأقوال sa'annan kuma ibnu taymiya ya tsayaye cikakken bayani akan cewa ba ainihin wato abu ne wanda ba zai yiwu ba ma sam bai dace ba a ce wai sahabbai ilimin su ya takaitu da su da waɗannan mutane na zamuna masu falala wato khairul ƙoroni din nan ko khairun nasi din nan zamanin annabi da zamanin sahabbai da zamanin tabi'ai a cewa waɗannan zamunan sun fi kowa rashin fahimtar abubuwan da suka shafi ainihin aƙida ya ce ba su fahimci aƙida ba waɗannan mutanen da suka zauna da annabi sallallahu alaihi wa sallama wantaqala ba'da hadha lirradd ala ibaratin ishtaharat an ba'd almutaakhirin min ahli kala sannan sai ibnu taymiya kuma ya fara bayanin raddin wata shahararriyar magana wadda yan baya suka ainihin tsara ta suke faɗinta yufaddiluna fiha tariqatal khalaf ala tariqati salaf ita wannan kalima kalimatu haƙƙin ce amma aradu biha batil wato magana ce wadda a zahirinta an ka dube ta ita maganar gaskiya ce amma su sun tsara ta ne saboda rugurguza ainihin malaman farko wa yattahimuna fiha mazhab as-salafi bi annahu mujarradul al-iman bi alfaz ah, nususi duna fahm maani wa dalalat da wannan ainihin kalmar sai a karkashin wannan kalmar wannan yana nuna ainihin wato tafarkin da malaman farko suke akai ba komai ba ne sai tsantsar imani da lafuzan nasoshin alkur'ani da sunna amma malaman farko ba sa fahimtar ma'anoni da kuma abubuwan da waɗannan ayoyi da hadisai suke nunawa wa ibaratuhum hiya wannan ainihin magana tasu da suka gini a ta ita ce tariqatu salafi aslam wa tariqatu khalafi a'lam wa ahkam suna cewa hanyar malaman farko ita tafi zaman lafiya domin ita annabi zai faɗa musu magana ne kawai sai su yarda da ita ba tare da sun fahimta ba tsantsar imani ce sai dai kuma hanyar malaman da suka biyo bayan su ta fi zurfin ilimi ta fi kuma bayani cikin hikima da ainihin faɗaɗa ilimi fa'aubaha anna tariqata salafi sai ibn taymiya da ya tashi mai da martani akan wannan guguwar fahimta da suka ɗora a ƙarƙashin wannan kalma sai ya ce ai ita hanyar malaman farko hiyal aslamu ita ce tafi kowace zaman lafiya wal a'lamu ita kadai ce wadda take da ainihin yawan ilimin da babu a wata wal hakan kuma ita ce wadda take da cikakken bayani da hikima ainihin na ilimi wa qulu shaykh ibnu taymiya yace إن هؤلاء المبتدعة الذين يفضلون طريقة الخلف على طريقة السلف إنما أتوا من حيث ظنوا أن طريقة السلف هي مجرد الإيمان بألفاظ القرآن والحديث من غير فقه لذلك hanyar da shaidan ya biya batar da su waɗannan masu irin wannan tunani abin da suke ainihin wato zato shine ne wai ita hanyar malaman farko tsantsar imani ce da ainihin lafuzan alkur'ani da hadisi ba tare da fahimta alkur'anin da hadisi ba to da irin wannan tunanin nasu sai suke cewa to kun ga a ƙarƙashin haka hanyar malaman da suka biyo baya ita tun da akwai cikakken ilimi da bayani to ya nuna kenan hanyar yan baya ta fi hanyar na farko ina fata an gane wa anna tariqatal khalafi hi istikhraj ma'anin nusus masrufa min haqa an haqa'iqiha bi anwa'il majazati wa gara'ib al-lughat sai suke cewa domin ita hanyar malaman nan na baya ta zo ne don ta rinka fito da ma'anoni na nassoshi waɗanda ainihin ake sarrafa su wato waɗanda ake ƙoƙarin sarrafar da su daga haƙiƙaninsu naka ce Allah na sama sai su ce a'a a sarrafar da wannan ma'anar daga hakikaninta zuwa ga ainihin wato nau'uka na majazi sai a ce ba wai ana nufin Allah yana sama ba ana nufin Allah ya fi kowa ina fata an gane idan aka ce Allah yana sauka sai su ce a ba ana nufin yana sauka ba ana nufin yana saukar da rahamar shi idan ana nufin in ce hannun Allah yana sama da hannun sai su ce ana nufin karfin Allah ya fi karfin su suna amfani da wasu irin fahimta game da lughal arabiya wadda larabawa ma ba su taɓa jin irin ta ba balle waɗanda suka yi wa larabci ainihin hawan ƙawara allah madaukakin sarki ya taimaka ثم بين أن النتيجة لهذه المقولة هي استجهال السابقين الأولين sai ibnu taymiya yace duk fa'idar da suke kokarin su cimma dangane da waccan magana ita ce kokarin mayar da malaman farko ɗin nan daga sahabbai da tabi'ai da waɗanda suka biyo bayan su da kyautatawa akan cewa suna da jahiltar ma'anoni na nasoshi wa annahum bi manzilati salihin min ammatin nas man kana ummiyan wato matsayin sahabbai da tabi'ai in aka dube su ba wai a wani matsayi ne na ilimi suke ba kamar gama garin mutane ne sai aka samu wasu masu gaskiya da amana a cikinsu kawai don haka sahabban an gwada su da ainihin su da 'yan bayansu to su mutanen kirki ne a wajen riko da amana da yadda da Allah da makamantan haka amma a babin ilimi to sahabbai ko miskalar zarratin wai ba su kai ainihin wato 'yan bayansu ilimi ba amma a babin salihiya da nagarta to sun fi kowa ko kun fahimci sharrin da suke kokarin dasawa sai malam sai yake cewa man sanahu ma'rifa bi al ilmi wai ire iren waɗannan ainihin sahabbai ba wai tsantsar ilimi ne suke da shi billahi subhanahu da ba su san Allah haƙiƙani a bisa babi na ilimi ba wa annal khalafa hazu sabaqa fi hadha kullihi wai waɗanda suka biyo bayan su su ne suka samu ainihin tserewa da wannan irin darajoji na sanin Allah a bisa ilimi keke da keke amma sahabbai su sun samu daraja ne ta imani da Allah a jimillance amma ba su san shi haƙiƙanin yadda ya kamata a san shi ba kaga a takaice wannan magana tana ne tana istijhalin sahabbai kenan kokarin mayar da sahabbai jahilai ne game da babin sanin Allah domin aka ce sanin Allah a ilimi kai baka san shi ba don baka san Allah a ilimi ba kuma shi Allah dama da ilimi kawai ake sani shi ba a sanin Allah madaukakin sarki bi mujarradin fitra da tunani da fahimta ba za a san Allah ba sai abin da Allah ya saukar sai abin da manzon Allah ya bayyana to ana zargin cewa ai ba su fahimci ilimi ba dan haka sun yi imani da Allah ne kadai kuma shi annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama kamar yadda malam zai zo ya bayyana a karkashin cewar waɗancan ainihin khalaf ko mutaakhiruna ko almutakallimuna annabi da ya lura waɗannan sahabbai wato ba su da fahimta shi ma sai rinka musu ainihin abin a diddin kula kawai su yadda da shi ina fata an gane gashi yake cewa wa auba anna al murada bil khalaf inda haula'i jama'atun min al mutakallimin alladhina kafara turabuhum ibn taymiya ya bayyana cewa abin ma fa da ake nufi da khalaf jama'ar da ake nufi da khalaf a wurin waɗancan ainihin mutane da ke faɗin wannan magana mutaakhiruna suna nufin wasu taron jama'a waɗanda ainihin wato gargada ta musu yawa a wajen fahimta wa azuma ikhtilafihim sannan kuma saɓanin su yawa da juna ya kulu rahimahullahu ga abin da ibnu taymiya ya faɗi harafi da harafi keke da keke yace la siyama wal isharatu bil khalaf ila darbin min al mutakallimina alladhina kafaru fi ba alladhina kafara fi bab ad ittirabuhum ya ce in fa aka ce ainihin khalaf a ƙarƙashin waccan maganar ma fa da ake ba wai ana nufin waɗanda suka biyo bayan sahabbai da tabi'ai a irin fahimtar su ba ana nufin wasu tarin waɗanda suka suka zaƙe a cikin ilimin falsafa da ilmul kalam waɗanda yake rigingimin su sun ainihin yawa sannan wa ba an ma'arifatillahi hijabuhum sannan kuma ainihin wato Allah madaukakin sarki ya zama ya kare su daga ainihin sanin Allah sani na hakika saboda a bisa tsarin da ake buƙatar a san Allah a musulunci shine ne a san Allah ta hanyar Allah ya ce shine kaza annabin shi ya ce shine kaza to sahabbai sun zo da irin wannan sun yi imani da wannan an ce kuma ba wannan hanyar bace wace hanya ce hanya ce ta tunani da abin da hankali ya baka da abin da tawilin ayoyin nan da sahabbai suka yi imani da su ya baka kun ga waɗannan irin mutanen tun da dai babu wata ka'ida da za a tafi a kai ta ƙur'ani ko hadisi sai dai a ce kowa ya amfani da hankalin shi kowa ya amfani da tunanin shi abin da tunanin wani zai bayar zuwa ga sanin Allah daban da nawa ne kunga ba a samu ainihin wato hargowa kenan wa saqa ba'd al-amsila Limanin tabathum al-hayra min ulaika sai ibnu taymiya ya rinka kwararo misalan irin waɗanda suka samu rudewa daga cikin waɗannan mutakallimuna me zai hana su rudani sun kaucewa hanyar da Allah ya aiko annabi ya bayyana wa sahabbai sun zargi sahabbai da rashin fahimta sun tuhumci annabi da rashin bayani na ainihin kararrawan da zai sa a fahimci nasoshin alqur'ani da hadisi wa rujua ba'dihim ila madhhabi salaf sannan ibnu taymiya rinka kwararo tarihin irin waɗanda daga cikinsu aka samu sun bar irin waɗannan tunani sun dawo zuwa ga ainihin wato mazhabi na malaman farko fi nihayati amrihi a ƙarshen al'amarinsu kamar wa kama al-imam al-ghazali al-imam al-ghazali yana daga cikin al-mutaakhiruna waɗanda ilmin falsafa da kalamu suka ruɗa shi ya rikice haka al-imam abdul karim ash-shahrusatani haka nan al-imam fakhruddin razi haka suka samu kansu a cikin rudani mai ɗimbin yawa gazali ya tabbata cewa ya dawo ya bar wannan shaharu satani ya yi furuci da cewa shi ma ya dawo ya gane rudani ne da hayaniya ya bari amma fakhruddin razi ya ainihin yi nadama akan abin sai dai kuma dawowar shi zuwa ga mazhabin salaf bata bayyana ba hakanan al'imamu ibn al-juwaini wato imamul haramaini mai littafin al mai littafin al-kafiyatu fil jabal duk waɗannan sun samu kansu a cikin ruɗani wasunsu sun dawo wasu kuma ba su dawo ba to ibnu taimiyya duk ya buga misali akan irinsu to abin da ibnu taymiya ke ƙoƙarin ya ce dan girman Allah jama'a mutanen da aka samu malaman su sun rinka tuba suna barin hanyar da suka gino akai malaman kenan abin da suka gina nan su waɗannan malamai abin ya zama addini ne da hanyar fahimta wadda wani zai kama daga baya waɗanda suka ƙirƙiro abin kafin su mutu sun rinka tuba wasu suna bayyana nadama su da ruɗewarsu har abdulkarimu shahari satani yake cewa laqad tuftul ma'ahida kullaha wa sayyartu bai baina tilkal ma'alimi yace dukkan wata cibiya ta neman ilimi da kuma duk wani fage na aƙida yace babu wata hargowa da hayaniya da ban shiga ba yace amma gaba ɗaya babu abin da al'amarin ya ƙara mini sai ruɗani da hayaniya yace ga tsufa ya kama ni gaba ɗaya abin da ya kamata in sani na tauhidi ban sani ba ibn al-juwayni yana dab da zai rasu yace shi yanzu ma gaba ɗaya bai san abin da zai faɗi dangane da aqidar shi game da Allah ba ina ma Allah zai karɓe shi a matsayin aqidar tsofaffi waɗanda in sun tashi mutuwa suna ainihin rasuwa da gwargwadon abin da suka ji wurin wa'azi a malamai yace da ma wannan ya fi mishi alheri domin duk gaba ɗaya ya samu kanshi a ruɗani har ma yanzu ma ya kasa gano mecece gaskiyar da zai faɗi game da haƙƙin Allah maɗaukakin sarki jama waɗannan su ne almutakallimuna waɗannan su ne waɗanda ake kirin waɗanda ake kira wai malaman falsafa ta musulunci wai waɗanda suka yi wa musulunci kyakkyawar fahimta ta hanyar almantukul yunani ta hanyar mandiki na yunan don haka ainihin al'imamul qahtani a cikin nuniyar shi Yarin rinka guduma yana kwankwatsar almantikal yunani irin wannan ainihin filosofi na greek wanda shine duk ya kawo rudani da hayaniya a zamanin sayyidina umar allah ya kara mushi yarda an je yaƙi ƙasar farisa aka ci su da yaƙi sai aka samu library kucin da guda cike da ɗubga ɗubgan littattafai waɗanda ke cike da ainihin falsafa da ainihin karatu irin na mandiki na ainihin girkawa sai shi sahabin da yake kwamandan yakin sai rubuto na Umar cewa ranka ya dade da library mun samu wato daki cike da littattafai dangane da abin da ya shafi ilimi na jadal da ilimi na falsafa da mantiki waɗannan littattafai mu ɗibo su a zo a fassara su yadda za a zo a fashe su a ga alheran da ke cikin su ga musulmi sai na Umar ya rubuta jawabi da cewa ba mu bukatar su ka su idan abin da ke cikin su alheri ne to ba ma buƙatar alherin da ke cikin su domin alherin da annabi ya zo mana da shi a cikin alqur'ani ya isar mana sallallahu alaihi wa sallam idan ku abin da ke cikin su sharri ne to dan me muna tare da alqur'ani wanda cike yake da alheri zaka kawo mana ainihin sharri ka kawo mana rudani a cikin alherin mu ya ce to yanzu wa za a yi da su sai ya ce ko dai ka kona su ko kuma ka ɗibe su ka zuba su a cikin kogi gaba ɗaya su narke abin da aka yi kenan aka hallaka waɗannan littafai wannan sharrin bai shigo musulunci ba sai a zamanin sarki mamun aka je aka ɗibo ire-iren waɗannan littattafai daga wasu ƙasashe aka zo aka fassara su zuwa ga harshen larabci sai aka fara karantar da mutane don haka muguwar aƙidar farko da ta fara shigowa a musulunci dangane da alƙur'ani ta shigo ne a zamanin sarki ma'amun. cewa alƙur'ani ba maganar allah ba ce amma ma'anar magana allah ce cewa Allah baya magana da harafi da sauti to aka yi ta kawo rudani wanda yake gaba ɗaya aka dagwalgwala musulmi a su malamin duk da ya tsayu akan ya karantar da aƙida ta gari irin Imam ahmad bin hambali to zai sha duka zai sha azaba zai sha ɗauri ba a yi da shi wulaƙantacce ne a idon malamai da alƙalai da sarakuna da jahilan gari wannan bai faru ba sai sakamakon waɗannan irin littattafai na falsafa waɗanda har yanzu waɗannan ainihin irin littattafai akwai afrah ɗinsu akwai ƴan tsakinsu ga sunan suna yawo a cikin ainihin musulmi irin su iba'atu dijinna da jauharatu tauhidi ta ibrahim al-laqani da wannan ɗan littafi da ake karantar da 'ya'yan islamiyya mai suna hayatul islam waɗannan littattafai baki ɗayansu addinin musulunci baya buƙatar su jama'a Abinda ake bukata a karantar da mutane alƙur'ani da sunna a ciro musu tauhidi daga ainihin Allah ya ce annabi ya ce ga kitabun tauhidi na malamai sun rubuta dan Allah ɗauki kitabun tauhid na Muhammad bin Abdulwahab ka ga ruwan ayoyi ne da hadisai yake kawowa sannan sai fassarori daga ainihin malamai daga cikin sahabbai da tabi'ai da manyan malaman musulunci waɗanda an san su an san sun san ilimi an yi shaida su akan lallai abin da suke faɗi suna faɗin shi ne a bisa ilimi da sanayya da hujja waɗannan su ne littafan da ya kamata ainihin a sanya a karantar da ainihin al'umma allah maɗaukacin sarki ya taimake mu to shi ne ainihin ibnu taymiya ya bayyana ire-iren waɗannan mutane waɗanda fa ake cewa wai a koma a ɗauki iliminsu su shine madogara sai ta cewa to gashi a ƙarƙashin a ƙarshen rayuwarsu su da kansu sun gane ashe shirme ne da ɗimuwa suka samu kansu a ciki Allah ya kiyaye ba da ta'ammulu turuqil mutakallimina wa manahijil falasifa ثم انتقل من هذه المقدمة إلى الحديث عن بعض الصفات sa'annan kuma da ibnu taymiya ya gama wannan sharar fage to sai fara ɗauko mas'aloli ɗaya bayan ɗaya masu muhimmanci don ya tattauna su daga cikin waɗannan mas'aloli akwai mas'alar siffofin Allah maɗaukacin sarki mubtadi'an bi sifatil ulu sai fara da magana dangane da ainihin siffa ta ainihin Oluwi. mustadimman alaiha bil kitabi wa sunna yana mai kafa hujja da cewa Allah madaukakin sarki ya ɗaukaku a sama menene dalili kuma yana kasa hujja Allah ya ce annabi ya ce qa'ilan min matla'il kalami alaiha bari ku ji abin da ya fara faɗi tun a farko farkon maganar ya ce fa hadha kitabullahi min awwalihi ila akhirih to ga dai littafin Allah alqur'ani tun daga farkon shi har ƙarshen shi وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من ga sunnan manzon tsira Muhammad sallallahu tun daga farkon ta har ƙarshen ta thumma ammatu kalami wa wat tabi'ina sannan kuma duk baki daya zancen da aka samo daga sahabbai da tabi'ai thumma kalamu sa'iril a'immati sannan kuma ga zantuttukan sauran limamai irin su Imam Malik irin su Auza'i irin su ibn mubarak irin su ahmad ibn hanbali da makamantansu mamlu'un bima huwa imma nassun littafin Allah da sunnan manzon Allah da fatoyi da jawabai na sahabbai da tabi'ai da malaman musulunci ko dai ka samu nassi karara Allah ya ce Allah yana sama Allah ya ɗaukaka ko ka samu haka a cikin hadisi wa imma zahirin fi anna Allah fawqa kulli shay'in ko kuma ka samu nasin da yake karara ya bayyana cewa Allah yana saman komai wa aliyun ala kulli shay'in kuma Allah madaukaki ne a saman komai za mu zo za mu karanta wannan jama'a wannan ana yin irin abin da masu ainihin kallon fim suke kira sampoti ne wato some part of the film wani bangare na daga fim din a datso farko a datso tsakiya a datso gefe a datso kaza in aka hada wanda ya iya ainihin kallon fim ko ya saba sai ce yau ai akwai wani fim tabbijan har sai ka ji ya fara sharhin abin daga samun wannan ainihin jimillar abubuwan da aka kakkare mishi ko kun gane abin da malam yake mana ke yin. malam yayi mana somin tabu ne ma'ana irin abin da zaka ga mata suna yi a jajibarin sallah idan la'asar tai ana suwar kaji yara wannan ya dan yaro da ciki yayi tagumi yana kallo sai a ɗan jeho mishi fuffuke haka ma'ana fara tabawa gobe akwai magana da <laughs> an gane to shine irin abin da malam tuwaigiri yake mana yanzu ma'ana fara tabawa akwai karatu cikin ainihin hamawiya ثم ذهب ƙa'ida sa'an nan sai ainihin kuma Ibn Taymiya ya fara ƙoƙarin sharhin wannan ƙa'ida. da cewa wa abin mata ala uluwillahi ala khalqihi min ablaghil mutawatirat fil lafz wal ma'ana ibn taymiya yake cewa lallai dalilan da ke tabbatar da ɗaukaka Allah a bisa halittar shi na daga cikin dalilai mafi ƙarfin hujjoji waɗanda suka zo burjik sun lafzi wal ma'ana a lafazinsu da ma'anarsu dalilai ne sun kai matsayin a ce mutawatirai ga sunan sun zo ratata ga sunan sun zo birjik sannan ingantattu allati tuksibul mar'a ilman daruriyan la yastati'u min shikaka anhu waɗanda waɗannan dalilai suna samar da ainihin wato tabbataccen ilimi yadda babu yadda za kai ka iya rabuwa da wannan ilimi idan ka same shi bal inna hadha mimma futura nasu Alayha qatibatan min arabin wa ajami ai wannan mas'alar cewa Allah a sama yake ma ba ce wadda ma ba ta buƙatar wai sai wanda ma ya karatu domin larabawa da waɗanda ba larabawa ba an halicce su sun a kan cewa Allah a sama yake fil jahiliyyati wal islam tun daga zamanin magubanci har zamanin da ake addinin musulunci don duk wani jahili duk wani daƙiƙi duk wani baƙin fata duk wani balarabe ba ƙauye ba gidaje ɗan birni musulmi kafiri arne mashayi kowane hali yake ciki in ya tashi addu'a ina yake kallo ina yake daga hannu sama daga ya daga hannu wannan dalili ne akan cewa ashe yadda da Allah yana sama ma fitra ce wadda Allah maɗaukakin sarki ya fattara mutane wato ya halicci mutane a kanta ina fata an gane to sa'annan wantakala ba'da hadha lil kalami haula musafi sifati bayan nan sai kuma ibnu taymiya ya tsallaka ya fara magana dangane da waɗanda suke kore sifofin Allah wa anna ubdatahum wa wa mu'awwalahum ala mujarrad uqulihim ba su da wani dalili game da kore siffofi ko ƙaryata siffofi ko ta'awulin siffofi da suke sai dai kawai amfani suke da ainihin karan hankali ya kunu rahimahullah fi ma'rad kalamihi ala zalika bar ku ji abin da ibnu taymiya yake faɗi lokacin da ya zo yana zance akan haka sai ce fa inna haqiqatul amri ala ma yaquluhu haula hakikanin abin da waɗancan masu kore siffofin Allah suke faɗi annakum ya ma'asharal ibad la tatlubuna ma'rifata Allah wa ma yastahiquhu min sifati nafyan wa isbatan la min al-kitabi wa la min as-sunnah ولا من طريق سلف الأمة ولكن انظروا أنتم فما وجدتموه مستحقا له من الأسماء والصفات فصفوه به وما لم تجدوه مستحقا له من عقولكم فلا تصفوه به abin da kawai suke cewa a jimillance cewa suke ya bayan Allah gani da ainihin wato sanin Allah da kuma sanin siffofin shi da sunayen da suka bace da shi da waɗanda suka ba su bace da shi ba kar ma ku wahala ku je neman sa Qur'ani ko ainihin sunna ko hanyar malaman sarko daga cikin magabata a'a ku yi nazari kawai a cikin kwakwalwarku ku dubi menene ya dace wa Allah ku faɗi ku dubi menene bai dace wa Allah ba kawai ka ku faɗa bangare da ainihin Allah wannan kun ga ainihin ibnu taymiya yana maka ishara zuwa ga irin madogarar da suke amfani da ita idan ka ce musu Allah ya ce annabi ya ce sai ce a'a a halin al'ilmu qala Allah qala rasuluhu qala sahabatu laysa bitamwihi to amma su a wurin su fa a'a sai dai kawai a ce ainihin akhbal ce kaza malamin buga kaza ya ce kaza ma'ana ai ta kawo hayaniya ba laukaniyat laukana kaza la lazima an kuna kaza fa iz kana kaza fala budda an yakuna kaza falaula kaza la kaza duk waɗannan laukaniyat su ne fa alqur'anin su su ne hadisan su wannan shine asalin sirrin batansu domin hankali ai yana tare da kwakwalwar dan adam tunda da Allah ya halitta ko washe da Allah bai aiko annaba ba inda hankali ya wadatar wajen fahimta Allah don akwai hankalin tun kafin littattafai su zo haka ne ko ba haka ba amma Allah madaukakin sarki ya san hankali bai isa ya fahimto abin da ake neman da ya fahimta ba Allah ya taimaka wa bayyana hahuna wa bayyana huna annahum fariqani ibn taymiya yace su masu musun sifofin Allah nau'i biyu ne fariqun yaqulu ma lam yathbut bangaren farko cewa suke duk abin da a hankalce bai tabbata ba to dole ne a karyata shi a ce babu shi wal fariqul akhar yaqulu bal yajibu tawaqquf fihi wasu kuma sai su duk abin da hankali ba zai iya tabbatar da shi ba to kada a kore shi kada a tabbatar da shi ya za a yi da shi sai ce a ja a yi shuru game da shi ka a ce komai wa zakara iddata lawazim batilatin li hadhihi al ibnu taymiya daga cikin dalilan da ya kawo waɗanda ke tabbatar da ɓacin irin waɗannan maganganu da aƙidoji guda biyun yace minha anna ar-rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ma'zulun an at-ta'lim wal ikhbar bi sifati man arsalahu daga cikin abin da waccan magana take hukuntawa in dai har aka ce ba a buƙatar alƙur'ani da sunna da fassarar malaman sahabbai da tabi'ai to wannan na hukunta kenan manzon Allah lokacin da Allah ya aiko shi sallallahu alaihi wa sallama sai koma gefe guda baya karantarwa baya bayani baya sharhi game da siffofin Allah da ya aiko shi ga Qur'anin baya sharhin shi baya bayani baya karantarwa don haka da ya tafi sai zama ba a san alkur'anin ba to sai a koma ana kokarin gano Allah da hankali kenan abin da wacce magana ke hukunta kenan in ba haka ba idan har waɗannan mutane sun yarda cewa annabi sallallahu alaihi sallama ya karantar ya yi sharhi sai a ce ina karantar da ya a ta a yau mutane bayaninta ina sharhin da ya a ɗauko a faɗa wa mutane dan haka ba a buƙatar a aje waɗannan sharhohi nashi a yi amfani da hankali waminha daga cikin abin da waccan magana ta za ta hukunta Allah ya kuna kitabu hudan linnasi sai zama kenan shi alqur'ani ba shari'a tunda dai ga alqur'anin amma ya zama ba qur'ani ne zai shirya ba me zai shiryar hankalin malam wani bayani wala bayanin kuma alqur'ani a ƙarƙashin wannan magana sai zama ba littafi ne wanda ke bayanin abin da Allah ya aiko annabi da shi ba wala shifa'an lima fi suduri alqur'ani baya maganin kazanta ta shirka da kafirci da munafunci da jahilci da rashin fahimta da daurewar kai wadda take tattauwa a cikin kirazan mutane sai zama alqur'ani baya maganin waɗannan matsalolin kenan wala nuran kuma da kenan a ƙarƙashin wacce magana tasu qur'ani ya zama ba haske ba wala maraddan idda tanazu'i sannan da alqur'ani ya zama ba shine abin da ake komawa gare shi idan rikici ya faru ba ina muke gane haka yayin da a cikin falasifa ɗin ko mutakallimuna ko su wane ne idan rikici ya turke musu jama'a sai kuma ku ji sun sake kasuwa kashi biyu sai kaga an ce ai wannan ya zama ash'ari kaza wannan ya zama ash'ari kaza ma'ana ash'ariya kullabiya me yasa ta zama kullabiya saboda shi ainihin wannan ya zo da nashi tunanin wanda ya saba wa asalin imamin aƙidar domin babu wani abu wanda zai zama makoma da Allah yake cewa wa in tanaza'tum fi shay'in farduhu ila Allah war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir zalika khairun yin haka ne kadai alkhairi wa ahsanu ta'wila kuma makoma kenan kyakkyawa kwaya ɗaya ita ce alkitabu was sunna tun da ya zama ana buƙatar hankali ne wajen gano Allah to Qur'ani da hadisi kun ga ba a buƙatar su kenan lazimin waccan maganar fa malam yake faɗi wamin ha an yakuna an yakuna tarakan nasa bil tarkun nasi bila risala khairan lahum min fi sai zama kenan ashe a asalin addini a bar mutane ba tare da aiko musu manzanni da littattafai ba ya musu alheri domin littafin ya zo zai ƙara ruɗa su ne tunda in ya zo zai faɗi abin da hankali bai yarda da shi ba kun ga ka rudani kenan to da a ƙarƙashin waccan magana kenan sai zama a bar mutane babu aike daga Allah zai fiye musu alkhairi malam yake cewa mai annan rabbahum qabla risala wa ba'daha wahidun domin makomarsu guda ɗaya ce ko an aiko da manzancin ko bayan aiko da manzancin shine me hankali jama'a kuna fahimtar maganganun nan da kyau Abin da magana take cewa in har aka ce ba a buƙatar alkur'ani ba a buƙatar sunna wajen gano Allah maɗaukakin sarki da siffofin shi da samun gamsashen ilimi a kan shi menene wannan maganar za ta hukunta daga ƙarshe aiko da manzannin ma babu fa'ida kenan a bar mutane a yadda suke ina fata an gane Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye to bayan ainihin wannan kuma sun manta kala ila bayani asli maqamati ta'atili sa'an nan kuma sai ibn taymiya ya fara bayani dangane da wai asali ne ya kawo ake watsar da alkur'ani da sunna don girman allah a koma wasu abubuwa waɗanda ke haifar da rudani da hayaniya wa man ba'iha daga ina ne maɓuɓɓugar wannan irin tunanin da aƙida wa annaha awwalu ma zaharat fi bi'atin ghairin islamiyya yace farko wannan irin aƙidar ta fara bayyana ne a wurin a yanayin zamantakewa ba na musulunci ba fa awwalu man ufira anhu zalika fil islam huwa al-ja'd ibn dirham wani mutum ne mai suna ja'd dan dirham shine ya fara ɗauko wannan magana ya shigo da ita cikin musulunci shi kuwa wa akhadha an al-ja'd al-jahm ibn safwan jahm dan safwan shi kuma shine ya ɗauko wannan karatu mummunan karatu daga malamin shi ja'adu ko kun fahimta jahamu ya ɗauko daga ja'adu jahamu ya zo ya ta dan haka fa'a zaharaha shi ya bayyana ta ya shaharar da ita ya haɗa kai da masu mulki wada'a ilaiha ya kuma kira zuwa gare ta musibat maqalatul jahmiya ilaihi dan haka sai duk maganganun da irin waɗannan mutane ke faɗi sai ake danganta zuwa gare shi kuma ana cewa jama'a tashi jahamawa jama'a kun fahimta wanda ya fara kwangilarta daga da'ira ta kafirai daga zamantakewar kafirai ya shigo da wannan kwangila cikin musulunci shine ja'adu dan burhamu ja'adu dan burhamu ina faɗi yadda hausa ke faɗi ne jama'a shi ko ya ɗauko ta ne daga jahamu dan safwalu shi ko jahamu da ya zo sai ya ɗauki kwangilar yaɗa wannan to amma menene ya ƙarfafe shi akan haka na farko maganar da muka fara tattauna jiya muka ƙarasa ta a yau amfani da mughal arabiya da kuma cewa mughal arabiya tana da wasu gara'ibu da wasu asraru waɗanda ta hanyar waɗannan asraru da gara'ibul ma'ani ake iya ainihin fassara alkur'ani sai ya tashi daga abin da ake iya karantawa a fahimta zuwa ga wani abu wanda sai mutanen da suke da irin waccan fahimta ta gara'ibul lugha jama'a kun fahimci wannan da kyau ko abu na farko kenan abu na biyu sai ya samu ƙarfi da haɗa kai ta hanyar masu mulki su ne waɗannan irin sarakuna da muka yi ishara irin su sarki ma'amun bayan makamantansu nan yake cewa to asalin yadda abin ya faru fa wa qila innal ja'ad warisa hadhihi al-maqala an bayan ibn sam'an shi ko aka ce ainihin wannan mutum ja'adu shi kuma ya gado ta ne daga bayanu ɗan sam'an shi ko bayanu dan sam'an din nan asalin shi ba yahude ne wa bayan akhadha an taluta shi ko ainihin bayan ya samo ta daga talutu ne talut ibn ukhtin li ibn al-asim labid dan asam din nan wannan da wa annabi sallallahu alaihi wa sallama tsafi sihirin nan to aka ce asali daga nan ne aka samo ta a wurin shi واستقاها طالوت من لبيد daga nan ne shi شي ya tsotsota karatu ne asali na yahudawa zai sahara nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wanda ya ainihin annabi sihiri wa aiban fa innal ja'ba min ahli harran kaga dai shi ja'ab yana daga cikin mutanen kasar harran asalin garin su ibnu taymiya kenan wa hadhihi al-mintaqa wannan ku asalin gari asalin shi a yadda yake a da can tun kafin zuwan addinin musulunci mawtunu kafirin min as-sabi'a wuri ne na mafi yawancin waɗanda ke zaune a wurin sabi'awa ne waɗanda ke bautar rana da taurari wal falasifa da kuma ainihin 'yan falsafa faqad yakunu al-ja'd istaqa hadha al-madhhab min ulaika shi ko ja'd to ta iya yiwa daga can ya tsotso wannan wata asara biha ya ta'asirantu da ita yazo ya fesa ta zuwa ga ainihin jaham jaham yazo ya feso ta cikin addinin musulunci ina fata an gane don haka malamai suka ce duk wani tsohon ɗan bid'a idan ya gane sunna duk karatun shi wallahi tallahi ku yi a hankali kar ku taɓa bashi mimbari duk tuban shi ku aje shi gefe guda saboda bid'a mugun dafi ne wanda karya kake sai dai baka tsotse shi ba amma dai ka tsotse shi zam baya amayuwa gaba daya jiya na fara muku ishara zuwa ga al-imamu abul hasan al-ash'ari ya tuba murmus akan duk wannan shegantaka amma akwai abubuwan da in yana bayani sai kaga ba su fito karara ba to kuma duk wanda ya rayu a Najeriya nan ya ga irin yadda sharrin bid'a da 'yan bid'a suke duk wani ne wanda ya zirke a cikin bid'a ya tafi ya tafi ya tafi ya tafi ya tafi sai ya dawo ya ce ya batta sai ya ɗibo jama'a ana tafiya sai ga yana yana harara abin shi to amma dai shi kenan yana dai nuna to yana nan a cikin abubuwan da yake ainihin karantarwa sai kaga yana fesa ta akwai su hatta waɗanda suke da'awar sun yi karatun sunna da aƙida ainihin a ƙasar nan wallahi sai kun yi takafantsar har yanzu suna nan da ainihin sauran guba ta wannan ainihin bidi'a. da ganin kwarjinin bid'a da ganin kwarjinin 'yan bid'a a cikin zukatansu na haka waɗannan abubuwan suna bayyana a cikin karatuttukansu sakamakon haka suke zargin duk wanda yake karantarwa irin wannan tamu ƙarara yana da zafafawa ba shi da sauƙaƙawa ba don kuma ba saboda ne sun yi nisa sun kai matsayin wusuli a cikin bid'a sun kai matsayin Rabba rabbaka hatta ya atiyakal yake. sun kai matsayin da sallah ba dole ba ce an ɗauke musu sun sha bid'a sun tsotse ta tare da sun yi itirafi da bakinsu da zuciyarsu cewa sun tuba ko mu ne musu fatan alheri Allah karɓi tubansu amma saboda irin yadda wannan guba ta riga ta ratsa jikinsu sun kasa ainihin amayar da ita misalin guba kamar ruwan batir ne aka fesa shi a cikin riga ruwan batur a fesa shi a jikin riga ya tartsatsa a ko'ina sai rigar ta raga-raga sai ta fashe sai a kai ta wurin tela duk yadda ya kai ga ɗinki ba za ta ɗinku duka ba a dai ɗinka abin da aka ɗinka an za a je sallar roƙon ruwa ta tawalu a sa ta tafi da ita raga-raga wani wurin a ɗinke wani wurin kuma haka ina fata an gane amma ba za ta ɗinku gaba ɗaya ba ina fata an gane to wannan ainihin na daga cikin sharrin da ainihin bid'a take haifarwa don haka jama'a sai ku yi taka tsantsan sun yi bakarar an anna kafiran mina at-ta'awulat bi audi nas kallati zakaraha abubakar ibn farag fi kitabihi at-ta'awulat wallati zakaraha razi fi kitabihi asas at-taqdis wa ghayrihim hiya aynuha ta'awilat bishr al-muraysi wa qad ajma al-a'imma ala dhann al-muraysiyya jama'a kuji ibn taymiya ya ambaci cewa bawa daga cikin ta'awilance ta'awilancen da ake samu a hannun waɗannan irin mutane yanzu waɗanda suke cewa su ne ash'ariyawa su ne kaza wani lokacin saboda ƙarya da damfara ce su ne ahalin sunnati duk wannan irin ta'awili da ake samu game da siffofin Allah maɗaukakin sarki kamar waɗanda abubakar ɗan forok ya faɗi a cikin littafin shi mai suna ainihin at-ta'awilat da kuma waɗanda al ya faɗi a cikin littafin shi a sasu takadis ba su da bambanci da ainihin irin ta'awilance ta'awilancen da bishirul muraife ya rinka faɗi wanda kuma malamai sun haɗu akan cewa bishiru da shi da ƙungiyar shi gaba ɗayan su yan bid'a ne don haka al'imamu darimi ya biya rubuta littafi ya rugu-rugu akan bishiru ya rugu-rugu akan jihar haka imamu ahmad haka al'imamu bukhari duk waɗannan ba komai ke nunawa ba sai ya nuna maka waɗannan abubuwa ne waɗanda asalinsu an samo su daga falasifa falasifan nan suka je suka kawo abin nan wai sai suka ce a za su mai da abin ya zama ilmul kalam alkalamu fi kaza alkalamu fi kaza alkalamu haula kaza sai ka koma ka ga ka'idojin dai su ne dai ɗaya babu bambanci sai dai an ɗauko su ne an zo an kawo su cikin musulunci ana ɗibo ayoyi ana ainihin ruguguza su akan haka ثم فرد الشيخ kutubin الكتب التي عنيت بذكر كلام salafi. fi babul asma'i wa sifati sannan ibnu taymiya ya ba da muhimmanci wajen kwararo sunayen littattafai waɗanda suke ba da muhimmancin bayanin maganganun salaf a cikin babin al-asma'u wa sifat kama ainihin littattafan al-imam al-bahaqi kitabu shari'a na al-imam al-ajuri kama ainihin ainihin littafin al-lalika'i wanda ibnu taymiya yana yawan hujja da shi wato sharhu i'tiqadi aqidati ahli sunnati wal jama'a da makamantansu وانتقل بعد هذا فعقد فصلا مستقلا مع العلم أنه الفصل الوحيد في الرسالة لمجمل مذهب السلف في الأسماء والصفات قائلا في مطلعه ثم القول الشامل في جميع هذا الباب أن يوصف الله بما وصف به نفسه sannan sai ibn taymiya ya kulla wani babu na musamman tare da cewa wannan ma shine kadai fasli a cikin risalar gaba daya wannan faslin ibnu taymiya ya ba da muhimmanci ne dangane da bayyana hakikanin aqidar malaman farko mecece aqidar annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama da sahabban shi mecece aqidar su imamu malik mecece aqidar malaman su imamu malik irin su sa'id ibn musayyib mecece aqidar almajiran su imamu malik da waɗanda suka biyo bayan su da kyautatawa irin su mai risala ibn taymiya ya kulla babi ya bayyana ire-iren waɗannan aƙida. amma sai wata shara fage da cewa ka'idar da ake so ka rike dangane da wannan babin ita ce yadda da siffanta Allah da abin da ya siffanta kanshi da shi a cikin littafin shi au bima wasafahu bihi rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ko kuma a siffanta Allah da abin da manzon shi ya siffanta shi da shi wa bima wasafahu sabiquna al-awwaluna ko kuma a siffanta Allah da abin da malaman farko waɗanda suka fara yin addinin musulunci suka zama su ne the first set of graduates wato addufatul ula min mutakharriji jami'atul rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam mutanen farko waɗanda ainihin wato suka fara da da Usman Allah madaukakin sarki ya ƙara musu yarda waɗannan mutanen a siffanta Allah da abin da suka siffanta shi da shi wannan ma daidai ne la yatajawazu alqur'ana wal kada a tsallake alqur'ani da hadisi duk abin da za a yi me Allah ya ce me annabi ya ce me malaman farko suka ce a bisa fassara alqur'ani da hadisi sa'annan sai a tsaya a nan wannan ƙa'ida ibn taymiya wa akhadha fi sharhi hadhihi alqa'ida موضحا عدة أسس يقوم عليها مذهب السلف في هذا منها أن صفات الله توقيفية ابن sai في فار شرح وانا daga cikin hanyoyin da ibn taymiya ya biya sharhin wannan ka'ida hanyar farko ita ce siffofin Allah madaukakin sarki keke da keke ne ba a ƙara ba a ragewa la yutajawazu fiha alquran wal hadith ba a ƙetare abin da ya zuwa qur'ani da hadisi hatta malaman farko abin da yasa aka ce za a karɓi abin da za su faɗi don suna tsayawa ne qur'ani da hadisi ba sa ƙetarewa inda suna zarbabi suna fitar da wasu kalmomi waɗanda ba sa ƙur'ani da hadisi a wajen sharhi to ba su ma yadda da maganar su ya zama kuskure jama'a kun fahimci wannan ƙa'ida ta farko anna ma wasafa Allah bihi nafsahu min zalika fa huwa haqqun ala haqiqatihi sannan a yadda da cewa duk abin da Allah ya siffanta kanshi da shi a cikin alkur'ani ko sunna to wannan abu gaskiya ne kuma wannan abu haka ike yadda Allah ya faɗi ba shi da wata ma'ana sakayayya a yadda yake a haka yake laisa fihi lahazun wala ahaji babu ainihin wato wata magana wadda take tana ɗaukan wata irin ma'ana lagaz ita ce sai kai wata magana sai ka ce ita wannan magana tana iya ɗaukar wata maganar daban kamar yadda ake cewa alghazatun sufiya wato maganganun da sufaye suke yi a zahiri sai ka ji su ɓamɓar mace da katobara amma sai ka jin ka samu wani sufi sai ce maka a'a suna ɗaukar wata ma'ana to qur'ani ba haka bane qur'ani duk abin da ji ko hadisi duk abin da ji an ce Allah a sama yake Allah na da hannu Allah na da kafa to wannan abin ba lagazi bane ba shi da wata ainihin ma'ana ba shi da kuma wata shamaki ko wani shamaki wanda ke shamakance shi daga abin da kaji yu'rafu ma'anahu wa min haisu yu'rafu maqsudul mutakallim bi kalamihi abu ne wanda yake kai tsaye da an ji ana iya gane ma'anar shi ana iya gane kuma abin da yake nufi sharhi na uku anna isbatu sifati lillahi isbatun bila tamthilin wala takyifin siffanta Allah ko tabbatar da siffofin Allah to tabbatarwa ce ba tare da misaltawa ko kwatantawa ba na mun ce Allah na da hannu sai su ce a ah, yanzu kuna nufin Allah na da hannu irin hannunku kenan a ba haka muke nufi ba babu tamfili babu buga misali sannan babu kayyafawa da cewa ga kaifa da aka ce Allah na da siffa kaza ta sauka ba za a sauko daga mimbari zuwa ƙasa a ce irin wannan saukar ba ba za a ce irin yadda goga take sauka daga rijiya ba babu irin wannan kayyafawar wa tanzihuhu an mushabahati sifatil makhluqina sannan kuma tsarkake Allah maɗaukakin sarki daga kama da siffofin halittu tanzihun bila harifin, wannan kuma tsarkakewa ce da kuma tsabtacewa ba tare da karkatar da ma'ana ba wala ta'tilun ba kuma tare da watsar da ma'anar ba jama'a kun gane waɗannan bayanan in kuka karanta littafin imamul a'imma kitabut tauhid na al Muhammad ibn Ishaq da aka fi sani da ibn Khuzaima ya tsaya ya yi sharhin waɗannan abubuwan ƙarara tare da sanya guduma ta kwankwatsar tunanin 'yan bid'a ɗaya bayan ɗaya a hakikanin al'amari wannan littafin yana ɗaya daga cikin masadar na shekul islam ibn taymiya yana ɗaya daga cikin littafin da ibn taymiya ya karanta ya jingina da su da izinin allah wajen rubuta wannan risala na haka gaskiya saboda allah tabbatar da allah na da siffa ko baya lazimta kuma ka kamanta allah da wata halitta sannan tsarkake shi kuma daga kama da halittu baya nufin kai kuma ka ainihin wato kawar da wannan ma'ana ko kuma kai ma ka karyata Abinda da ake cewa Allah yana da fuska amma fuskar ba irin ta halittu ba to cewa ba irin ta halittu ba menene Kowa ce cewa yana da fuska menene tabbatarwa ce kaga shi kenan to sai a cewa ya kenan sai a ce fuskar da ta dace da matsayi irin nashi na mahalicci shi kenan haka ainihin aqidar salaf take Allah madaukakin sarki ya taimake mu sannan sai malam yace anna mazhabar salafi wasatun baina at-ta'til wa tamthil sannan kuma a sani da cewa fa mazhabin ainihin su salaf to mazhabi ne wanda yake tsakanin ainihin wato watsarwa watsarwa karyatawa da kuma buga misali domin su 'yan bid'a wasu suna karyatawa ne wasu kuma suna gaskatawa tare da buga misali wasu su ce Allah bai da siffa su ne mu'tazilawa su ne su ce sam Allah bai da siffa sami'un sai su ce bila sam basirun bila basar sai su ce duk wanda ya siffanta Allah da wata siffa to ya fita musulunci to waɗannan su ne dai mu'attila sannan waɗanda suke mumassila kuma su ne dai mujassima waɗanda za su ce yadin ka yadi hannun Allah kamar hannuna sam'un ka sam'i jin Allah kamar jina waɗannan ma kafirci ne kafirai ne to mazhabin malaman farko bai ƙaryata ba ya gaskata bai buga misali ba amma ya yi imani da abin a bisa yadda Allah yake to haka ce ya yake sai a ce bai faɗa mana ba tunda bai faɗa ba mun tsaya anan ina fata an gane sannan ibnu taymiya ya ta sharhi dangane da waɗannan mazhabobi nasu guda biyu wa ba'da an awdaha anna alwajiba wajiba talaqqi hadha alilma an tariq an-nubuwa bayan da ibnu taymiya ya gama bayanai kat sai ce ya kamata kowa ya kwantar da hankalin shi ya san cewa sanin Allah ba zai taɓa yiwa ba sai ta hanyar annabawa da annabta sai ta hanyar wahayi da littattafan Allah wa annar rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sallam jalla al-haqiqata fi zalika wa awdahu atamma ibahin sannan kuma ibn taymiya ya cikakken bayani cewa haƙiƙa manzo muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya bayyana waɗannan abubuwa da dukkan cikakkun bayanai wa hu ghayatul bayan kuma ya kai matuƙa wajen bayanin انتقل وقسم المخالفين لطريقة الثلاث ثلاثة طوائف ابن تيمية ضد ya gama waɗannan bayanan sai ya dangane da ainihin wato siffofin Allah maɗaukakin sarki to an samu ƙungiyoyi ne ainihin guda uku al'umma ƙungiyar farko ahalu takhyil ɗan ruɗu haka ake ce musu ahalu takhyil ɗan ruɗu, abin da ake nufi da ɗan ruɗu su cewa suke duk wata siffa ma da ake cewa game da Allah don ruɗu ne kawai ake saka maka domin me domin ka ɗimauki cewa akwai wata siffa mai kaza mai kaza mai kaza mai kaza don ka zama mai gaskiya karka kisan kai karka ci dukiyar mutane karka yi zina karka kawo hayaniya ka zauna kanka lafiya ka bari jama'a su zauna lafiya sai suka ce duk abin ma an ruɗa maka kwakwalwa ne da wani irin tunani don kai a shagaltar da tunaninka ka zama mutumin arziki su ne ibnu taymiya ya kira da ahlut takhlil wa mutafalsifa su ne philosophers malaman falsafa wa man iktafa asarahum min mutakallimin wa mutasawwifin da waɗanda suka biyo bayan su daga cikin mutakallimai kamar su ibnu rushd kamar su ibnu sorak kamar su razi fakhruddin razi da waɗannan su ghazali da su farabi da makamantansu da kuma ainihin mutasawwifa kamar ibnu farud kamar ibnu arabi da waɗannan duk da suka biyo bayan su wa mazhabuhum su a iyakar gaskiyar tunaninsu أن ما ذكره الرسول صلى الله عليه وآله wa من أمر الإيمان بالله واليوم الآخر إنما هو تخيل للحقائق suka ce gaskiyar lamari abubuwan duk da manzon Allah ya ta faɗi game da al'amarin imani da cewa ranar lahira za a yi kaza duk wannan gaba ɗaya an ruɗa ka ne daga ka gano gaskiyar haƙiƙanin al'amari ba don komai ba yan tafi a bihil jihur domin mafi yawancin mutane su samu zaman lafiya da kai a amfana ka bari a zauna lafiya domin in ka cewa akwai Allah zai hisabi akwai ranar lahira akwai wuta da aljanna za ka bi Allah don ka samu aljanna za ka kiyaye saɓon Allah don kar ka shiga wuta to kaga mafi yawancin mutane za su amfana da kai duk wanda ka ci bashin shi za ka mayar mai duk wani abu da ka san bai halatta ba za ka yi ba to kaga jama'a da yawa za su amfana da kai la annahu bayyana bihi alhaq sai suka ce ba wai dan annabi ya bayyana gaskiya ba kawai annabi shi ma filosofa ne haka suke cewa jiya littattafan da muka zo da su din nan asfafadiyya annubuwa da sauransu abubuwan da ibnu taymiya ya musu raddi akai kenan suka ce annabi shi ma filosofa ne har suna sanya shi cikin one of the greatest filosofa waɗanda ya iya ainihin manajin philosophy ɗin shi ta hanyar ya kama kwakwalan mutane masu ɗimbin yawa a duniya ya sa mutum ya zauna ya ta kuka wai yana tsoron wata a ba lahira sai ce kai wannan mutum ƙwararren filosofa ne ai kun ga fir'auna filosofa ne irin wannan da ya sa annabi Musa sun zo sun kawo abubuwan da suka yi ba da wannan irin filosofin ya fara neman ya fada da su ba yana cewa inna hadha la sahirun azim ka lalle wannan ya kasaita a wajen sihiri eh har ya iya mai da igiya ko sanda ta zama ainihin wato miciji to mu ma za mu zo da ainihin manya-manyan 'yan sihiri mu ga cikin ku wane ne ya fi iyawa sannan sai mu ga wane ne za mu bi daga ciki zama ko kun fahimci wannan da kyau to waɗannan su zargin da suke yi cewa baki ɗayan abin da annabi ya zo shi ba gaskiya ba ne amma ya fake da waɗannan abubuwa ne don yawa azantar da mutane su zauna lafiya waɗannan mutanen suna inkari game da samuwar Allah maɗaukakin sarki sun ce duniyan nan haka ta tsiro kuma haka kowa zai tafi ya batta kuma kowa za a haifa ya taso haka kawai zai ta rayuwa da gwargwadon abin da yadda da shi amma duniyan nan tana nan yadda take babu wani abu da ya halicce ta kuma ba wani abu da zai rusa ta ina fata an gane don haka haka duniya take haka kuma za ta dawwama dindindin su ne masu aƙida akan kidamun alam cewa duniyan nan haka ainihin wato take kuma haka za ta ci gaba kuma ba wani abu da zai canza tsarinta kai dai ka rayu kawai ka mutu kuma yi hulikuna illa dahar waɗannan yawa ake ce musu a zamanin da amma a ilmance a yanzu su ne ainihin philosophers za ka same su da yawa daga cikin waɗanda suka yi karatu a ƙasar rasha muna da wani professor a university jos a faculty na lo a lokacin shine hod a iya sani na ban san yanzu ba sunan shi ainihin dr gabriel dr gabriel nyamuri ne kirista ne roman catholic ya tafi ƙasa ainihin a russia ya je karatu na ainihin masters da phd a law yana dawowa gaba ɗaya shi kenan kawai sai ce ba allah na fata an gane to ire-iren waɗannan suna nan da a yanzu a cikin ainihin 'yan boko musamman kuma waɗannan irin aƙidojin sukan bayyana ɗaya biyu a wasu abubuwa in sun taso a ƙasa dangane da addini ko dangane da lahira ko in sun haɗu da mai addini ko kuma yadda za a ga suna kyara addini da masu addini da nuna cewa masu addini nan duk suke kaza kaza kaza kaza kaza kaza sun ce ai abin ma duk dole alibai ake da sauransu mutanen da za a ga cewa suna nuna da kiristanci da musuluncin duk dai Allah ake yi wa ai saboda haka a bari a je can din mana in ma ya tabbata za a je wani wuri a tabbatar da gaskiya abin me yasa za a ɗauki zafi ma'ana abin duk girgire ne kowa yake kan tafi ne asaniya bangare na uku ibnu taymiya ya kira su da ahlut ta'wil bangare na biyu ya kira su ahlut ta'wil wa huwa madhhabu ahlul kalam umuman jumlance mazhabin ainihin mutakallimuna ne wannan ibnu taymiya yake nufi wa madhhabu haula to su kuma ga irin aqidar su cewa suke annar rasul sallallahu alaihi wa alihi sallama lam yubayyin ma'anin ma'anin nusus sifati siffofin Allah game da siffofi alkhabariya da siffofi ainihin wato as-sam'iyya su kuma waɗannan sai suke cewa gaskiyar lamari manzo Allah bai bayyana komai game da su ba wala dalla al-khalqa alaiha kuma manzo Allah ma bai nuna wa ainihin wato halittu wani bayani dangane da waɗannan ma'anoni ba bal arada an yanzuru abinda manzon Allah ya nufi ainihin mutane shine su yi nazarin waɗannan ayoyi na siffofin Allah da hadisai fa ya'rifu al bi uqulihim su yi amfani da hankulan su su gano haka gaskiyar lamari a nan ne su ibnu rushd da su ibnu farak da su razi suka shigo su ibnu arabi da su ibnu farid ibnu farid mai littafin atta'iya yana nan da sharhin shi a nan muna da shi a makaranta su ne suka ainihin shigo wannan babin waɗannan fitsararrun su gaba ɗaya ba su amince da wata halitta Allah ba amma su waɗannan su ibn rushd da su sauran da su wane ne su razi da sauran su gazali sun yadda akan akwai Allah amma kuma yaya za a san Allah to manzo Allah bai bayyana hanyar da za a bi a san Allah ta Qur'ani ko ta hadisi ba ya bar mutane ne su yi nazarin waɗannan ayoyi da hadisai da hankulansu sun ya wajtahidu fi sarfi tilkan nususi amma dalili hasannan su yi kwazo wajen karkatar da waɗannan nasoshi daga abubuwan da suke nuni zuwa gare su zuwa ga gano ma'anoninsu na haƙiƙa ta hanyar ainihin ƙwazo da ƙoƙari a cikin ilimi waɗannan su ne su ibn rushd Allah ya kun ga wannan littafi shine ainihin sharhin ta iya ta ainihin wato ibn faruk wannan mutum wani fitsararren mutum ne gashi nan to wani ne aka samu kuma wanda ya fi shi fitsara ya sharhin ainihin littafin nashi na fata an gane ne na ibn farud a nan za ka ji irin yadda yake kiran Allah da wulaƙanci kamar yadda ibn arabi yake ibn arabi alhatimi al-fa'i wanda ya ce gaba ɗayan duniya ma ba iya fassara alƙur'ani daidai ba ya ce ba a taɓa samun wani wanda ya fassara alƙur'ani daidai ba tun daga kan manzon Allah har kowa ya ce don haka zai zauna ya fassara alƙur'ani wadda ta dace ya sa wannan fassara tashi alfatuhatul Makiya, shi ma muna nan da shi a wannan makarantar duk waɗannan fitsararru sun bi ainihin aƙidar falasifa ne kuma wai sai suka kawo waɗannan irin tunani akan cewa shine tsantsar musulunci to bara gurbi da gyauro na waɗannan Allah ya sa kun san gyauro gyauro shine an noma gero ko an noma dawa ko an yi menene menene abin da aka datse sai da wasu abubuwa sun fito waɗanda waɗannan abubuwan ba lallai su kai nagartan na farko ba za su iya juyewa kuma su ma su zama wasu abubuwa masu zaman kansu to su ne su ibn rushid da su farabi da su ghazali da su ibn sina da sauransu su jauro ne na waɗancan wato diddigar ƙaya ne diddigar ƙaya ko sharrinta shine don maka taka ƙaya da ka taka diddigar ƙaya domin ta ƙayan ka taka ta sai ka tsuguna sai ka zare ta amma diddigar kaya ita yan gutsu gutsu ne kana taka ta sai ta kuɗe gaba ɗaya in ka sa pin wajen ciro ta kuma sai ta ƙara ciki bayan kwana biyu sai ƙasa ta kumbure daga nan sai a ce abu ya zama maruru ko kuma a ce abu ya zama tetanus ko makamantan haka to waɗannan su ne su ibn rushd abin da yasa na siffanta su da haka saboda waɗancan kana da sauƙin ka karyata su ibn Arabu da zai ce kare Allah ne ba sai ka ce kai wannan kafiri ne? ai kaga wannan ba abu ne mai sauki ka gane wannan kafiri ne amma waɗannan za su shigo da aya ne su ta fassara maka ita su ce ai Allah da yace ya Musa inna ni anallahu ya kai Musa ni fa ni ne Allah la ilaha babu wani abu da ake bautawa illa ana sai da na zama ne wannan abin sai a ce kun ga wannan aya ta alkur'ani tana tabbatar da duk wani abu da ake bautawa Allah ne na haka wannan aya ta tabbatar da wahadatul wujud ko wahadatul mawjudi ko wane ne kuma sai a ce aya ce ta alkur'ani kaga waccan irin falsafa suka ɗauko ta waɗancan manyan girkawa amma sai suka fassara alkur'ani da ita to kaga sharrin su waɗancan kwatun farko sai suka ce qur'anin ma ƙarya ne hadisan ma ƙarya ne shi ma annabi maƙaryaci ne ya zo ta zance ne don ya zaunar da al'umma lafiya kawai ka aita shi hankali a duniya kaga waɗannan da ka ji me zaka ce kafirai ne ba ruwanka da su amma wannan cewa zai tafsirin qur'ani zai maka sai zai ce maka fir'auna yana daga cikin bayin Allah salihai saboda mai fir'auna da ya tashi mutuwa ya mutu da kalmar shahada wadda ta fi kowace to kun ga ire-iren waɗannan mutane sharrinsu da haɗarinsu a cikin musulunci ya fi waɗancan don haka na siffanta su da cewa diddigar ƙaya ta fi ƙaya zafi ku je ku yi nazarin wannan hausar Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu na'am sai kuwa ibn rushd mai littafin ainihin bidayatul mujtahidi wa nihayatul muqtasidi a babin fiqh kan malami ne al-fiqh al-muqaran amma a babin aqida fa to Allah madaukakin sarki ya kiyaye yana da littafi ta hafitu. tare da cewa ƙarshen rayuwar shi ya zo ya rude ya ce da al'amuran ma sun rikice mishi fata an gane Allah madaukakin sarki ya kiyaye to bari ku ji jama'a wa zakara sheikh to ibn taymiya da ya zo ya bayani akan ire-iren waɗannan su ibn rashid kun gane da su ghazali da su ibn sina sai yake cewa an anna hadhihi ta'ifa waɗannan irin ainihin wato masu musu da ta'awilin ayoyi da ainihin hadisai din nan hiya al-maqsudatu bir fi hadhihi al su sune yake nufin yi wa raddi a cikin wannan fatawa jama'a dan haka kun ji yanzu ne muka fara gangarwa zuwa ga littafin nan duk waɗannan dogayen bayanai ana so ne ka gano yaya al'amarin yake mutanen nan nau'i uku ne nau'in farkon su kaji nau'i na biyu su kaji to nau'i na biyun nan su ne waɗanda suke karkatar da ma'anar ayoyi da hadisai daga yadda suke ko to su ne ibnu taymiya yake nufi da yiwa rabbi a cikin wannan fatawa to ibnu taymiya ya rubuta littafi na musamman dan yi musu raddi ta fuskoki casa'in da ainihin wani abu sai aka sanya wannan littafi a tis'iniya yar casa'in jiya na zo mana da wannan littafi wannan littafin ya ɗauki wata mas'ala ne mai matuƙar muhimmanci mujalladi uku ne daga cikin mas'alolin su yayi bayani akai ita ce ne mas'alar cewa alqur'ani maganar Allah ne alqur'ani maganar Allah ne wanda asali bayan ya rubuta al'aqidatul wasatiyya sai rikici ya taso hayaniya ta taso sarakuna da malamai da alƙalai aka taru aka je aka aiko ibnu taymiya ya zo yayi bayani ya zo kaza kaza kaza kaza amma fa sai aka bashi ƙwararren lokaci bayan su an shekara ɗaya da wani abu ana sauraron dalilansu da abubuwan da za su ce shi kuma sai aka ce kawai yanzu yanzu ya zo ya bayani kuma yanzu da zai zo ya bayani yana ina ne yana kurkuku ne ya taso ya zo ya bayani na haka a farko wannan littafi ya bayyana ya ce amma ai ko da yahudu ne ake son a tattauna da shi ya kamata a bashi wadataccen lokaci kamar yadda aka baiwa abokan husumar shi balle musulmi yace wannan shine asalin zalunci barin tsayan yi ta'aliki nan. ina masu cewa ana jayayya da sarakuna da shugabanni ba a siffanta su da waɗannan irin kalmomin sai a ce wannan ya saba mazhabi da manhaji na salafu ibnu taymiya a cikin wannan littafi yana siffanta su da azzalumai da fasikai kuma sarakuna ne malamai ne alƙalai ne su ne waɗanda ake kira ulul amri ɗin. ba ta kama ba ne ya sa an kai ɗan bana bakwai ne a cikin karatun littattafan salafu ka bari ka nuna tukuna ka bari ka nuna tukuna saboda wasu matasa ne aka samu kawai wanda ya dan je saudiya ya zauna ya dan yi fallon digirin shi wanda ya je yaman ya yi wata uku wanda ya je ya kwana bakwai wai kawai wai suna ganin cewa wai su sun fahimci tsantsar mazhabi ko manhajin salaf wai har wani yana cewa wai babu wani littafi duk duniya wanda salaf suke magana ko da a fakaice ce dangane da masu mulki sai nace ka zo mu karantar da kai ya faɗa mishi littafin a waya nace a ah, kana da girman kan haka ka zo a kusar da kai tukuna a karantar da kai sai a nuna maka yadda abu yake ya kamata mutane su rinka sanin abubuwa a hakikar su tukuna kafin kai da'awa a cikin irin waɗannan abubuwan sai ka zama tsohon zabo wanda ka fi karfin a watsa maka tsakuwa a kama ka sai dai ainihin ne sai dai hatsi na fata an gane to ibn taymiya yace waɗannan gaskiyar lamari su ne waɗanda asali yake nufi da ainihin yi wa asali fa bangare na uku ahli tajhil su waɗannan masu jahiltar da ainihin wato musulmi ne wa humul ladina yaquluna inna nususa sifati la ya'lamu ahadun ma'anaha wallahi su ko waɗannan sai ce a ayoyi da hadisai da ke magana dangane da sifofin Allah babu wanda ya san ma'anarsu har manzon Allah ma bai san ma'anarsu ba fa huwa al-mutafarrid bi zalika Allah kadai ka dauki da sanin ma'anarsu wa ala madhhab ha'ula'i hatta ar-rasula wa jibril laysa lahumu ilmu zalika a bisa aqidar irin waɗannan to har manzon Allah da mala'ika jibril ma sun jahilci fassarar waɗannan ainihin ayoyin ثم استطرد رحمه الله في بيان أن للتأويل ثلاثة معاني sannan ibn taymiya ya ci gaba da ainihin bayanai kai gashi nan dai waɗannan sabbin so mun taɓa ne ainihin akan littafin nan jama'a jama'a kun ji wannan kenan yanzu waɗannan an yi muku so mun taɓa ne game da darussan da ke cikin littafin ko to sa'an nan sai kuma malam doktor tuwagir sai ce manhajul mu'allif fil kitabi da farkin ainihin wato da malamin ya je wajen ainihin rubuta wannan littafi Allahu akbar jama'a wannan ainihin wato malami ƙwararre ne a cikin harkar aƙida a tuwaijiri shi yasa kaga yana ba da ainihin wato cikakkun bayanai dangane da ainihin ma'anar da littafin yake ɗauke da ita wani tsari ne ibn taymiya ya bi wajen rubuta littafin daga cikin tsare-tsaren da ibn taymiya ya bi a takaice akwai kasaratun nukul ibn taymiya yana yawan kwararo ayoyi da hadisai da maganganu daga ainihin malaman farko da kuma maganganu daga hatta su waɗanda suke musun irin waɗannan abubuwan da yake karantarwa to akwai kasaratun nuquli a cikin littafin wato akwai references kamar yadda littafan ɗan fodiyo suke zaka ji ya ce wa fi talhisul kalam wa fi kaza wa fi kaza wa zakara to akwai kasaratun nuqul wannan yana daga cikin ɗabi'ar wannan littafi na ainihin alhamawiyya sannan na biyu al-uslubul ilmi fi iqna'il khusum ibnu taymiya yana bin tafarki da tsari na ilimi wajen gamsar da abokin jayayya shine kawo hujja ta ilimi wanda ya san cewa abokin jayayya zai gamsu da ita ba wai abokin jayayya ya aiki ko da bakan magana ibn taymiya ma ya bakan magana ko salon magana ba ina fatan mun gane a ƙarƙashin wannan ibn taymiya yake da yawan al ihtijaju alaihim bi kalami a'immatihim yana yawan kafa musu hujja da maganganun limamansu ko a yanzu da kuka ce kaza mun ce kaza kun ce mun yi ƙarya mun ce kaza kun ce mun yi bid'a mun ce kaza kun ce mu muka fara yi wani ai limamin ku ne sai su ce haka abin yake sai ke to ai ya faɗi kaza a cikin littafin shi wanda yake kuma kuna da littafin wannan yana daga cikin hanyoyi na ilimi da ibnu taymiya ainihin yake bi sannan sai kuma istikhdamu asalibul jadaliyya wato hanyoyi na jadali irin waɗannan tunanin nasu wani lokacin ibnu taymiya yana raka su akai ومن أمثلة استخدامه لأسلوب المتكلمين أيضا قوله في تقرير أن الله منزه عن كل ما أوجب آه نقصا أو حدوثا wato ibnu taymiya wani lokacin yana raka su misali kamar yaro ne kake magana da shi sai ka yana da tsamin baki kai ma sai ka koma kana yin tsamin baki irin nashi ka ce to ba za ka shayuwa ba ma'ana yanzu kai haka kake magana haka ake magana kai ma ka yi tsamin baki ne don ka raka shi ku fahimci juna ko to haka ibn taymiya yakan ainihin raka su wani lokacin barkuji da ibn taymiya yana tabbatar da cewa Allah ya tsarkaka daga a ce Allah da babu shi daga baya ya samu Allah ya tsarkaka a ce Allah na kasashe ne Allah ya na kasa a ce nan gaba za a wayi gari wata rana eh ya tsarkaka Allah ya tsarkaka daga a ce ainihin na kasashe ne Allah ya fi karfin a ce za a wayi gari wata rana babu shi don su hanyar yace wa yamtani'u alaihi al-hudusu limtina'i adami alaihi واستلزام الحدوث سابقه العدم ولافتقار المحدث الى محدث ولوجود وجوده بنفسه جل وعلا to kun ji dan ɗana shi ma irin hanyar tasu yace domin ai ba zai yi a ce Allah madaukakin sarki fararre bane saboda rashin yiwuwar haka ɗin gare shi domin samuwar irin wannan siffar gare shi to za ta gabata ne akan cewa da can babu shi wato in aka ce nan gaba za a waye gari ya zama babu Allah to sai dai ya zama kenan an taɓa wayar gari wani lokaci a baya babu shi to in kuwa ya zama ba haka ba ne to ko haka ba za ta yi ba to tun da ko haka ba za ta yi ba to ya tabbata Allah madaukakin sarki akwai shi shi ma ya ɗanɗana ina fata an gane to wani lokacin yana raka su akan haka in ba abin dinki ba yana ai dama na ba karatu ba ne irin wannan laukaniya din ko a tasha kake ba ka iya shi sannan at-tajarrud wa haqqi wa qabuluhu man ja'a bihi ibn taymiya kuma in yana tattaunawa da abokan adawa ba wai yana yanke shawara bane akan cewa shine akan gaskiya su akan bata ne yana shiga husuman ne da nufin cewa in ya gano su ke da gaskiya akan ka ba zai sallama musu sannan al-amanatu ilmiyya wa diqqatu fi naqal ibnu taymiya yana da amana wajen ciro magana in ya tashi ciro aya ba zai ainihin datse farkon ta datsa karshen ta ya dauko tsakiyar ta ya hujja da ita ba sai dauko ta gaba ɗaya don ta bada cikakkiyar ma'ana ko da kuwa zaka samu wata shubha a wani bangare na ayar zai kawo maka ita gaba ɗaya kaga amana sannan in ya tashi dauko maganganun malamai na musulunci ko hadisai yana ɗauko su keke da keke ko ba za su iya zama hujja a kan shi a wurinka in ya so sai maka bayanin yadda yake ba za su iya zama hujja a kan shi gare ka ba ina fata an gane sannan al-mawdu'iyya wal adl ibnu taymiya kuma yana da ainihin tsayawa akan abin da ake magana akai kuma yana da adalci baya kaucewa daga kan abin da ake magana ya ce to yanzu kenan wannan magana taka ta hukunta kenan kai ka ce Allah makaryaci ne a halin kai ba ka ce ba kuma ya san ba zai zo ka ce Allah makaryaci ba ne sai gobe wata kalma ta kai lazimta maka ibnu taymiya baya haka yana tsayawa akan abin da ake tattaunawa akai naka tattauna akan wannan kuma ya maka adalci da rashin cewa ai da cewa yana ganin kai baka fahimci abin bane har wani lokacin sai ce kaga abin da kake faɗi wanda nake kafirci ne kai kace na kafirta kake nan to ba kafirta ka nake ba kai ai musulmi ne amma kai kuskuren fahimta ne amma da ni ahmad ne na faɗi irin yadda ka faɗi saboda ni na fahimci abin da ba ka faɗi ba to ni na zama kafiri in ba sai ibn taymiya ba ina kake samun wannan albarka irin ta salaf babu inda ba a same ta sai irin waɗannan malaman in fata an gane to sa'an nan ibn taymiya a cikin wannan littafi akwai at-takrar akwai yawan maimaita ayoyi da hadisai abin da ke kawo haka da maganganun malamai shine in ya tashi ɗibo magana daga imam malik a ƙarƙashin wannan magana ya sake ɗibo ta daga imamu shafi'i sai zama ayoyi da hadisan nan da imamu malik ya hujja da su su ne shafi'i zai yi hujja da su ko sai sake maimaito su gaba ɗaya don haka sai kaga kamar ibnu taymiya yana ta maimai ne a littafin a'a saboda imam malik da ya zo wajen cewa Allah a sama yake ayoyi kaza ya kawo hadisai kaza ya kawo abdullahi ibn mubarak da ya zo wannan mas'ala shi ma irin waɗannan ayoyin ya kawo to ibnu taymiya sai ta kawo su ba yana cika shafi ba ne yana son ya tabbatar maka da cewa waɗannan ayoyin da hadisan da muka yi maka hujja da su ka ji su ne limaman musulunci su ma kowanne da su yake hujja don haka ba maimai bane a bakin cika takarda kai don kuna fahimta da kyau sannan sai al-istitrad ibn taymiya wani lokacin yana ishba'in hujjoji madadin ya kawo maka hujja ɗaya ko biyu ta isa sai kawo maka hujja ta fuska talatin shine istitrad ne fata an gane sa'annan kuma al-ikhtisar ibn taymiya wani lokacin yana bin salo na takaita wasu mas'alolin misali a wurare da dama sai ka yana cewa wa ana a'lamu anna mutakallimina nufata lahum shubuhatun mawjuda ni na san waɗannan waɗanda suke musun ayoyi da hadisai a bisa sittar da muka fassara suna da wasu shubuhohi a wurinsu lakin la yumkin zikru fi fatwa sai dai ba zai wa ambace su ba don wannan littafi ba wani littafi ne mai zaman kanshi ba fatawa ce kawai kaga anan ne yake nufi takaitawa in ba yana nufin wani littafi ne mai cin basin kanshi da in yazo sai ya kwararo waɗannan hujjoji gaba ɗaya kamar yadda yake a cikin wannan tis'iniya jama'a kun fahimta in ya dace ya takaita ya takaita in ya dace kuma ya kawo komai ya kawo komai a wani wurin kuma ba ku ji abin da yake cewa lakin hadal mawdu' la yattasi'u lil jawabi an shubahatil warida ala al haqq ibn sai kaji ya ce sai dai wannan wurin kuma da zai isa a ba da amsa ga dukkan shigohin nan da aka kararo su dangane da wannan gaskiya wadda muka faɗi ba me yake nufi kenan anan ya faɗaita amma bari ku ji a lokacin da ibnu taymiya ya rubuta wannan littafin ya san cewa matsala ce wadda take ana musu amma fa bai ɗauka fitinar ta kai yadda ta faru ba da fitintunin suka taso aka yi ta rubuce-rubuce a neman raddi aka yi ta hudu ba a kan mimbari aka yi ta ingiza masu mulki da jahilai da mutanen gari to ibn taymiya sai zo wani littafi wanda da Allah ya sa littafin an same shi a yanzu gaba ɗaya da ya kai mujalladi goma wanda wannan littafin yana matsayin shubuhohin da suke kafa hujja da su ne a ƙarƙashin matsalolin wannan littafin wannan littafin gashi iya abin da ke na dinnan shine abin da kadai ya samu a duniya shine jawabu na itirabatil misriya alal fitiyal hamawiyya qita'atun minhu tutba li awwal marra ya kashi kenan aka samu a duniya iyakar abin da aka samu kenan sauran ya bata yiwuwa a sake samun shi cikakke wani zamani ko wani lokaci ko wannan lokutan namu amma lokacin da ibnu taymiya ya gama rubuta wannan littafin jama'a ya san akwai matsala amma bai tsammaci matsalar ta kai yadda ta faru ba to da ta faru sai zama manya-manyan alkalai irin su subki da su ibnu jahabal manya-manyan malamai ne sai suka yi taraddodi suka yi ta faɗin baƙaƙen maganganu da abubuwa haka to waɗannan shugurohin nasu to a nan da ya zo bai taƙaita su ba a nan sai ya tsaya ya tattauna su ɗaya bayan ɗaya ina fatan mun gane amma a nan sai ya biya kawo su ainihin a taƙaice ina fata an gane Allah madaukakin sarki ya taimaka sannan kuma tanawwu'ul manhaj fi siyaqil ahadith wal athar wal hukm alaiha daga cikin salon da yake bi wajen hujja da hadisai jama'a in yazo wani lokacin sai ka ji ya ce wa fi sahihi wani lokacin sai ka ji ya ce wa fi hadisi sahih wani lokacin sai ka ji ya ce روى أبو bi البيهقي في الأسماء والصفات بإسناد صحيح ونوكتين سيكا ce. warawan khallal bi isnadin kullihim a immatin siqatun kun Kunga wannan duk nawa'awa ne wato salo salo ne wajen kawo ainihin hujja da hadisai wannan kuma yana daga cikin kwarewa a cikin ilimi ina fata an gane kun ba kwarewa a cikin ilimi ba to za ka ga hanya ɗaya zai bi wajen kawowa kawai saboda wannan hanya ya zama kamar ɗan islamiyya ne kun san ɗan islamiyya abin da ya sani kawai rawahul buhari wa muslim buhari da muslim suka rawaito shi bai san a fara daga farko a kawo kaza a kawo isnadin wani lokaci a yi kaza duk bai san wannan ba wannan yana nuna gogewar ibn taymiya da kwarewar shi a cikin ainihin hadisi Allah gafarta mishi sannan sai sa'atul ittila ibn taymiya yana da yawan karance karance wannan littafin ainihin ya bayyana haka a inda ibn taymiya aka je na hujja da wasu manyan manyan littattafai waɗanda insha Allah ta'ala suna ɗauke da duk karatuttukan da malaman salaf ainihin suka kawo za ainihin mu zo mu kawo waɗannan tafai a takaice insha Allah ba da jina wannan ba sannan sai al-uslubul adabi ibnu taymiya ya rinka bin uslubi kuma na adab a wajen salon magana ka ji yana karewa da jinas ka ji yana kaza ka ji ma'ana salo irin na tsari na ainihin yadda za ka ji akwai tsarawa a cikin ɗanɗanon magana shi zaka ji tana da wani irin zaƙi irin zaƙin ice cream zaƙin ice cream zaka ji haƙiƙa zaƙi ne na sukari da ke ɗauke da wani flavor da ke ɗauke da wasu abubuwa wannan na ratso maka ta ƙasan haƙori wani sanyi na biyo maka ta saman harshe to haka zaka ji ainihin littafin na ibnu taymiya yana yi misali ku je wuri da yake cewa kaifa yakunu ha'ula'il mahjubuna al-masduluna المنقوصون المسبوقون الحوارى المتى المتخيقون أعلم بالله وأسمائه ku duje da rinka irin wannan uslubi abin من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين تبعوهم بإحسان من ورثة الأنبياء وخلفاء الرسل وعلام الهدى ومصابيح الدجى الذين بهم قام الكتاب وبه قاموا وبهم نطق الكتاب وبه نطقوا in wanda ya san adab ya san ibnu taymiya ya iya domin a ciki ya yi iktibasi ya shiga hadisi ya fita ya shiga aya ya fita ya kewaya da irin tsari to wannan yana daga irin ɗabi'u wannan ainihin littafin Allah madaukakin sarki ya taimaka karshen tika tika tik sai masadirul mu'allif fil kitab wadannan littafai ne ibnu taymiya ya buba wajen ainihin wato rubuta wannan littafi dan ku cewa ina so zan tsaya in tattauna wannan matsalar da kyau kwarai da gaske ba dan komai ba don malaman mu a wannan zamani su ɗauka cewa fatawa addini ce idan aka aiko maka da ita zama za ka ka shiga ka fita kai bincike ba kawai a zuwa ce maka alaga ta malam wani ya yi jilfatul istiraha daga ce ka da Allah rabu da shi shirme ne duk sababbin littattafan nan ne suke karantawa waɗanda annabi ya ce dama an sun zo ƙarshen duniya a yi hankali da su Allah ya kiyaye yau na Allah zai kiyaye bayan ka hallaka mutane ko kun fahimci wannan da kyau yanzu wannan matsalar bai ba da amsar ta a bisa ilimi ba yana nuna bai sani ba ne to me kamata sai ce wannan tambaya tana da matukar muhimmanci sai dai ban santa ba amma ku bi ni darasi na gaba na fatawa zan je in yi bincike in gano menene hukuncin musulunci a kanta jama'a kun fahimci wannan da kyau to gaskiya saboda Allah a wannan munasabar zan tsaya zan yi ainihin wato magana akan cewa malamai su ji tsoron Allah su ji tsoron Allah su sani da cewa fatawa da masu fatawa to wakilci ne da kuma wakilta Allah akan abin da ya kamata Allah maɗaukakin sarki ya ba da mutunci a kai sai kai aka tambaye ka don haka ka ji tsoron Allah kai taka tsantsa don haka ibn al-qayyim ya kira su imamul muwaqqi'ina ar rabbul alamin cewa malamai da suke ainihin fatawa signatories ne wato masu sa hannu ne a madadin Allah maɗaukakin sarki suna sa hannu ne ka faɗi magana ne da ka faɗi magana sai kuma kai sanin cewa wannan ko haka Allah zai faɗi ko Allah haka zai faɗi za ka iya ɗaukar wannan nau'in in akwai son zuciya a ciki to bari ku ji da ibnu taymiya daga cikin ainihin abubuwan da ɗan kaɗan daga abin da ba a faɗi akwai littafin al'ibana ta al-imam al-baqilani da littafin al'ibana ta ibnu batta da al'ibana ta abul al ashari da littafin ibtamu ta'awilat na alqabi abu ya'ala da al'asma'u wa sifat na ainihin bayhaqi باصول السنه تاع الامام ابن ابي زمنين باصول السنه طلع لكائي بالاصول تاع الامام ابو عمر التلمكي باعتقاد التوحيد تاع الامام ابي عبد الله ابن خفيف بكما التعريف باحوال العباد والمتعبدين تاع الامام عمرو بن عثمان المكي بتفسير عبد الرزاق بكما عينه آه، واتو التمهيد مع الباقلاني بكما التمهيد مع ابن عبد البري da tanzihu a innati shari'a an al-alqab shani'a fa ainihin ibn dirbas da litafin at-tauhid na ibn khuzaimah da jami'u bayan al-ilm wa fadl na ibn abd al-barr da kuma littafin khalqu af'al al-ibad na bukhari da radd darimi ala bishr al-muraisi da kuma ainihin wato ar-radd ala al-jahmiya na ainihin bukhari da ar-radd ala al-jahmiya da kuma ar-radd ala al-jahmiya na ainihin wato duk waɗannan littattafai guda uku ar-radd ala al-jahmiya ne ɗaya na ibnu abi hatim abdurrahman ɗaya na darimi ɗaya kuma na aljufi sai wato al-bukhari kenan sai kuma ar-risalatu nizamiyya ta ainihin ibn al-juwayni da ibn maja da abu dauda da tirmidhi da as-sunna ta al-imam ibn al-asrab da as-sunna ta abu sheikh da as-sunna ta khallal da as-sunna ta imam abdullahi dan ahmad bin hanbali da sahihul bukhari da muslim da aqidatu salaf ta al-imam sabuni da alhunya ta al'imamu abdulkadir al-jilani dan ummul khawri da alhunya an al wa ahlihi ta al-imam al-khattabi da littafin alfaru na al al-harawi da al al-akbar na wanda ainihin abu na abu hanifa ne riwayar abu mate al-balkhi da kuma fahimul qur'an na al-muhasibi da kuma mahajjatul wasiqina ta imam ibn mu'ayyid ta ainihin abu na'im da kuma ainihin wato makalatul islamiyyin wa ikhtilaful musallin ta al-imam Abu al-Hasan al-Ash'ari jama'a waɗannan kaɗan cikin tafan da ibnu Taymiyyah ya ainihin duba kenan waɗanda anan bin lissafo guda arba'in domin fatawa fatawar akan ne zaka zo ka ji in Allah ya so idan muka zo karatun gaba shine ainihin asalin darasin da za mu tashi dangane da abin da ya shafi su ila shekul islami kaza kaza ma kaunukun fi ayati sifati ka kaunihi ar rahman alal arshi wa qawluhu thumma stawa ila as-sama'i wa hiya dukhanun ila ghairi dhalika min al-ayati wa ahadith sifat kun ji fa tambayar jama'a menene ibnu taymiya zai ce game da ainihin ayoyin sifa da hadisai wani malamin ne cikin minti biyar sai kwankwatsa maganar ba tare da kuma ya nazarin wani littafi ba amma kun ga nan sai da muka kawo akalla littattafai arba'in waɗanda ainihin ibnu taymiya ya rubuta ai waɗanda ya duba Allah madaukakin sarki ya taimake mu wannan littafi kamar da muka kawo a jiya lallai an buga shi ainihin wato a ƙasashe da dama kamar ƙasar misra da ƙasar indiya da sauransu sannan wannan littafi yana nan a cikin littafin majmu'u ainihin fatawa ta ibn taymiya da kuma majmu'u rasail ta ibn taymiya da wasu littafai nashi amma dai wannan nuska wadda take muhaqqaqa ita ce ainihin nuskar da zamu dogara ainihin akanta da ikon Allah madaukakin sarki Allah madaukakin sarki ya taimake mu jama'ar musulmi karatu ya yi karatu sai dai kuma ainihin yayin da lokaci ya ƙure to za mu ainihin saurara a nan insha Allahu ta'ala in Allah madaukakin sarki ya so sai an zo sai an zo karatu na gaba Allah madaukakin sarki ya taimake mu kuma Allah madaukakin sarki ya gafarta mana kurakuran mu kamar da muka fara wannan littafi lafiya Allah madaukakin sarki ya taimake mu wajen mu ga ainihin karshen shi lafiya da wannan muke cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik